عليكم ورحمة الله وبركاته dukkan godiya da yabo da zai sun tabbata da Allah subhanahu wa ta'ala muna ƙara gode masa da cikin rahamarsa da ikonsa da ƙurar su ba mu damar halartar wani taro mai albarka a wannan majalisi albarka don tattauna wata matsala mai albarka wacce ɗaya da cikin malamin da wanda ya ta Allah kuma ya ba shi farko kafin wannan zan gabatar da ainihin ciya mana foro ilo za a gabatar da wani ciya mana foro saboda gabatar da ciya mana foro ya gabata zama a farko don ciyaman ya gabatar da irin aikace-aikacen da wannan kungiya mai albarka ta karu yadda kusur ko take don ba iya wannan wanda lecture da ke ba za ka yi insha Allah mai gayyatar bayan ciyaman din wato BB1 a nan Ina da yadda ka zuwa da wannan waje don gabatar mana da muhimman abubuwan da wannan kungiya gabatar ba? kafin na ba ciyaman ina ƙara sanar da al'umma cewa malami malami na ne shi saka da tsaya nan na gani ba zan gabatar da shi ba amma da aka zo ni nake gaba ina gabatar da malamai kuma na ga shi kasancewa ma na tsaro uba ne wani gobe ta mata zan da ka muka cewa ba ne yau a yau ga ciyawa ya ce yawan dama za ka wani ya kare mu ne za ka insha Allah muna gabatar da aure da cikin yayan a nan sanda a gaban zabe sarkin yake zabe shine ciyawa za mu ga wannan taro mai albarka kuma yana da cikin irin iyaye da dadewa na san irin taimakekeniyar da yake na addinin musulunci kila shi ne ya mata da bukata a fanni na san irin abubuwa da ya yi a baya tsoron kuwa wanda na sani a nan bashin sake na taimakon addini da taimakon al'ada muna da yadda sarki ya yi tsaye a nan sanda a ku tsaye ne zuwa zuwa ga aikin kan aka ce zuwan mawaƙi yana cewa malam ya zo duk mai ne sallah ya fito biyu mai sallah kuma yi baya Da haka zan gabatar da malami na kuma wanda nake koyan abubuwa da yawa a lakcocinsa da zuwa wajen karatu tare da shi abu jabir abdullahi musa abdul yan abdul Da haka ba na son da yake a kai don malam yake malam sanannen malami ne a wannan gari na da Abuja yana daga cikin malamai da suka tabbata koyarwa addinin musulunci ga wanda suke ba musulmi ba sun suke shiga musulunci musamman da wanda ba sa yin yaran Hausa sannan malam wajen eh, faɗakarwa tunatarwa da koyar da tafai tabbas malam ya koyar da ɗalibai da yawa wanda yanzu wasu daga cikin sun zama malamai ta hanyar koyarwa da tarbiyya da aka ba zan wata jirai ba kamar yadda ce fika da magana ga ainihin shiya matasa kuma ina ƙara yadda da akwai malami na shi ma da yadda ta ce ba ambasada malam sa'id ne ko da hanyar Da ba a zama a gida sai da gida. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حكومة على الله تعالى الإله الذي لم يمنع ولا أن يكشف dari Ka'abani Nabi. Dari Ka'abani Nabi. Mari kita mulai dengan hubungan hubungan apa? Macam lagi dengan wajah kalau istiq dengan polisi orang lain awak wajah siapa? Yang mana itu hubungan ini dengan ibadat orang ibadat? Akhirnya malam ah

ba wajen banna ba ne kawai akwai amfani da ake yi shi ne karatu da ya ta social media na na mutane su na ko kuma zai gabatar da fesu a nan kan asali kuma ko ba ta tare da mu akwai shaman na wani mutum kan alhaji kan da alamun fadi sarki ya ce fadi muna masa barka da zuwa Tsarin ina da kuma da wasu ya zai ta zuwa wannan taro a da cikin abubuwan da kafin da suke yi na faru suke su ne wannan lecture na wata-wata monthly lecture wanda haka akwai ziyarta zuwa a makabarta da wannan kafin da suke yi na suke yi akwai zuwa gidan yari akwai zuwa gidan marayu domin suna da su cewa bayan da su iyayensu ya ɗan su tare da su sannan akwai filin da aka yi ma mata kusan kimanin mata wajen sittin ko sittin da uku a da su kana wani akwai wani abu da gani a cikin mata da yanayi shi da prophetic medicine da aka gaido shek a tulwahar wani zo koyar da mata da sittin da wani abu yadda ake yi fara ƙananan magunguna ta hanyar musulunci har yanzu muna samun rikoki cewa mata sun ce a sai mazajensu da ke ihu da daddare akwai abin da ya sa suke ihu ba sai an koma da da asibiti ba su zai yi ya kan kuma sai wani tobi za su yi na kuli lawu ko kuma abin da ya yi falak ko kuma abin da ya yi masu shi kenan अब आपको तो पता है मुश्किल ही मुश्किल है ना किराया भी ना होगा इसलिए इसलिए ना हम अपने आगे शायद जिंदा आप बोल रहे हो कि अनुभव पर इच्छा होगा इसको कि बुरी नहीं होगा अच्छा नहीं तो यार वो सब बता देंगे सो दूर में अपना आगे इसके लिए पर सरकारी लाभ वाले पर इतना भी नहीं होगा तो मात्र इतना ही सुनना बाप रुपये का kan ta wani lokaci abin da ya kawo mu lacce wannan da gabatar da abin da kafin da suke yi na suke yi wanda da asali wanda suke so su ke biyan nan tare da ni wanda suke da ma na shawarwari baya na kuɗi ne baya kama mana zuwa ne su buɗe mana wani kwakwalwar mai kwanciyar kwakwalwa da ta ƙofa wanda suke insha Allah zan ba da ainihin magana kwanciyar wannan wannan وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته السلام عليكم وعلى خير لا ولا لا أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تبركوا هنا من العبودية اليهود لأن سبحانه وتعالى يا آية يقام ونزلت ويقام قام أدرك ونزلت فلم كلا بوليات مسمى da wani koro da ya ga to kwanciyar da ta zance ko kuma dacewa ta ta dora mun wannan ko ma dai ne ne dalilin su ina ruwa Allah ya sa abin da suke tsammani da yau Allah ya sa bayan wannan kamu yang terima dengan ini menjadi kepada kerja menang hadapan ah, dia di dunia baik menaruh Allah dia sama wanda di sama yang boleh itu Aku mana itu berpikir kalau ada yang Mula mula dia berjaya mana dia berjaya berjaya berjaya. muna roƙon Allah ala ya sa abin da za mu yi ba wai kawai mu ji mu kai shi a nan ba a'a mu ji ya zauna a cikin mu kuma mai aiki da shi wata da idan kun lura da ainihin taken wannan adara za ku ga cewa a matsayin shugabanni matsalan da ya kamata ko kuma ta ɗaya a kan wanda to wannan wannan maudu'i da aka ɗauka ya yi daidai a cikin wannan wuri menene ya daidaita yanzu an fara buga kuge na neman shugabanci ko kuma na neman shugabanni da za su yi jagora a cikin ɗan watanni masu zuwa Allah ta'ala ke roƙo kada ya bar mu da dubara Allah muke roƙo ya yi mana zaɓi wanda ya fi zama amin muna roƙon Allah ya kawo mana sauki ya kawo mana mafita ya kawo mana dukkan abin da muke amma sai mun gyara ba wa da zai yi ba ga wani saboda ka ina farin ciki a da suna Allah gabatar da duk da shi wanda ya gaya toni ko kuma ya mana cewa sai na san na wannan ya ce shi malamin ya ce baya son a yi wani dogon bayani da kuma da shi da tare da kowace irin girmama a zamanin sai ya makara. domin ya riga Allah ya riga ya ya ya ba ya tafi saboda haka duk wanda ba ya ce zai yi wani abu na yaya ta shi zan ba shi muna roƙon Allah ya sa abin da yake ya zama da ikhlasi kuma Allah ya ba shi lada ya ba mu fita da wannan nake gayyatar Abdul Abu Jabir Abdullah domin saurare inda Allah ya kore wanda zai gaya mana kuma Allah ya آمين يا رب وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته